يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finnar bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau juma'a a wannan masallaci na transformer yau goma sha tara da watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zamo daidai da ashirin da hudu ga watan mayu watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam tana da shekara dubu biyu da sha tara wannan takarda wasu mata ne wasu mata suna neman addu'a wa mijinsu yana fama da rashin lafiya to muna fata Allah ya baki lafiya malam tambaya na ita ce da mutum ne yake wani aikin ibada da ikilasi sai zuciyarsa ta dingare masaya wato ya yi riya amma niyarsa don Allah yake yi saboda haka sai ya ta'uzu billahi domin ya nemi tsari da abin da shaidan yake jefa masa a cikin zuciyarsa tunda da yana aikin ibada da ikhlasi tsakaninsa da Allah to ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karba daman shaidan inda yake bukata kenan zai zo ya ta kokarin ya bata maka aiki to kai sai ka danne zuciyanka kada ka saurare ki kuma karkace ba za ka yi ba duk wani sai ya ce ba zai yi ba yanzu ka ba da kyautan kuɗi wani yaji ya ce kai wannan ba don Allah ya bayar ba yanzu an kwana biyu zai fito takara ne in wannan magana ta je nan ka ba za ka ji daɗi ba to idan aka zo gaba ana neman taimakon ka dauka ka bayar da kai ka san don Allah kake yi ba wai don ka fito takara ba ba ruwanka duk waɗanda suke waɗannan surutun wata ran za su zo su ji kunya ko kuma ai dun yana abin nan yana gadara ya gwada mana cewa shi ma mai kuɗi ne kaji fa mai surutun fa mai bada kokobo ba an bi nasa ba kowa zai yi ta kwana da yunwa kuma za a dade ba yakin alheri ba to kaga kai in ka ji ire-iren waɗannan maganganu sai ka ce ba za ka yi ba to karka dauki wannan magana saboda haka abinda mutum yake yi domin Allah ya ci gaba da yi domin Allah to sai wannan takarda da fatan to an sha ruwa lafiya ko an yi suhur lafiya malam mutum zai iya cin kudin ruwa riba a babin lalura ya je banki kenan a bashi bashi kuma ya san haramun ne karara eh mafiya yawa waɗanda suke yin haka na farko ma'aikatan gwamnati saboda su sun saba son banza na biyu kuma sai malalacin ɗan kasuwa wanda yake so ya yi karya waɗanda mutane guda biyu mafiya yawa su ne masu zuwa banki su je su karbi bashi da dama daga cikinsu amma mutum yana da kudinsa ko kwangila za ka yi in ya fi karfin ka ba baki ka yi da ainihin abin da Allah ya baka in harkan kasuwanci ne ma karka yadda ka je ire-iren waɗannan wurare ka ci baki ga haƙura da matsayin da Allah ya ajiye ka da kaɗan da kaɗan kai ma wata rana za ka tara da yawa to abin da yake bani takaici kuma yake bani haushi kuma yake saɓa ce rai shine za ga karamin ma'aikaci albashinsa bai taka kara ya karya ba amma sai ɗan kare rigima inda za ka je ka bincika sai ka samu bankuna sun kai guda uku ko biyar duk ya karbi bakinsu kuma da gwamnati za ta ba da baki nan ne su ne za su je su yi kane-kane da sunaye daban-daban ya je ya karɓa idan wani yana ba da baki ma a inda yake a ofis ɗinsa zai je ya ci baki kuma in ka duba sai ga bai tsina na komai ba bai yi komai wa iyayensa ba bai yi a garinsu ba bai yi a inda yake zaune ba kullum yana cikin rigima sannan kuma an ce Allah ya ba mu aljanna ya ce amin alhali yana rayuwa da karya wani abin tausayi ne ya za ƙananan ma'aikata in ba su yi a hankali ba to wallahi wannan shine sanadiyan halakansu duniya da lahira ka haƙura da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake baka abin da ake baka na albashi yana iya wa kana daukar naira dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar akwai yan kakiwal ko su ne masu dubu ashirin ko ashirin da biyar to akwai ɗan kasuwan da zai yi wata guda bai samu dubu ashirin da biyar ɗin nan ba to shi kuma ya yi yaya kuma bai je ya ci bashi ba kullum zai fita ya je ya nema ya samu abin da zai ɗan samu sai ga ya samu ɗari biyu yana farin ciki amma kai ga ka da dubu ashirin ko ashirin da biyar ka je can ka ci baki ka je can ka ci baki kun san tunda babu abin da ya mallaka ko ba abin da zai gwada bakin wayo suke yi eh, zai je can ya karbi makin ya je ya sayar a can ya karya kulin ya je can ya karbi turanen zani ya je ya sayar a can ya karbi kulin ya je can ya karbi buhunan masara ya je can ya sayar ya karbi kulin ba ma zai kai gidansa ba ya je ya karbi bakin buhunan shinkafa shi yasa kafin a ankara sai ga basu suka sun taruwa kansa sun yawa to yake za ka yi ta addu'a ka roki Allah Allah ya karba maka ba zai yiwu ba Allah ya kyauta ya sa kullum gwamnati take maka ma'aikata kullum ake shan wahala ko an ƙara albashi zai gaba da albarka ko an ƙara albashi shi yanzu ana ce minimum wage an za ta ce sauzan a kowace rana mutum zai kashe naira dubu ɗaya. ko ba ka bane to shi kuma wanda baya aiki fa dan kasuwa wanda yake da tireda shi kuma ya zai yi mai kosai wanda take sai da kosai da doya wanda mijinta ya mutu ya bar mata yaya kuma dangi sun ki daukawa ita ina za ta samu wannan minimum wage din na naira dubu talatin kai kuma an baka dubu talatin din kana ce masu sai an kai ka hamsin to ko ba hamsin ba ko sittin aka kai ka in dai Allah bai sanya albarka ya ciki ba ba za ka ji sa ba saboda haka ya kamata musamman kananan ma'aikata da suke ɗiban wannan rigima da ma'ana su yi taka tsantsan yau abin da ake nema komai kakinsa a nema a roƙe Allah ya sanya albarka cikin wannan abin shi yasa za ga wanda zai fara sana'a zai fara da karamin abu idan yana roƙon Allah ana masa addu'o'i na fatan alheri to zai ga an kwana biyu ya bunƙasa shi ma ya zamo wani gawurtacce ana lissafa shi cikin masu kuɗi ai da kaɗan da kaɗan ya fara saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu to amsa anan a takaice shine me sai sai ce amsa oh daga bayani na ba fahimci amsan wannan tambaya ba muna nan a cikin suratu al-hijr kuma makiya kuma tana karantar da tauhidi kuma tana karantar da matsayin alkur'ani da addinin musulunci sannan tana fayyace darajar manzon Allah sa'annan tana ambata mana ni'imomi daban-daban waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana da waɗannan ni'imomi da za mu yi la'akari to ya cancanta mu bauta wa Allah ki kaɗai ba tare da mun yi shirka da shi ba akaramaka Allah ya karanta mana ayoyi da suke magana dangane da sama da abinda Allah ya hore a sama sai kuma ƙasa dangane da abin da Allah ya ajiye cikin ƙasa mai Allah ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين الله تعالى يتي والأرض إذا كما قصى maimakon a ce wal sai aka ce wal'arda ita kuma ƙasa to me yasa aka ce wal'arda maimakon wal'adu? yau bari mu fara da tambaya saboda me walaqad ja'alna fi sama'i buruja wa zayyanaha lin nazirin walaqad ja'alna al arda wala ka ja'alna wala ka ja'alna arda sai a ce madatnaha ko madatnaha ko madatnaha ne eh ko da yake ban barka ka karasa bayanin naka ba wala Allah ka dauko hanya madannaha ko ja'alnaha wanne ne za mu dauka <laughs> amma ka dauko hanya ai madannaha ko ja'alnaha ta ya karma kallahu kana jin mu ko <laughs> madannaha ko ja'alnaha wala arda madatnaha shi yana so ya gwada mana cewa da Allah ta'ala yace kasa mun shimfida ta mun shimfida ta wannan ta'in shine yayi wasalin sama na fataha mawal arda a can baya Wala ko wata ka'ida ta larabci so idan suka faɗi abu suka faɗi damirinsa sosai kafin wato suna ya zo kafin lamirinsa amma sai ya ɗauki wani wasali wasalin da ya kamata a ce lamirinsa ya ɗauka to sai a ɗora masa ina fata an gane su kuma suka ce ka ja'alna annal arda wa madatnaha mun sanya ƙasa kuma mun shimfida ta amma anan wal arda madatnaha kasa mun shimfida ta ji Allah wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jefo manya manyan duwatsu waɗanda suka rike ta da ƙarfi wa ambatna fiha min kulli shay'in mawdu' sa'annan muka fitar a cikin ƙasa duk wani abu wanda ka ganshi to yana da ma'auni duk abin da ka ganshi a bayan ƙasa yana da ma'auni hatta waɗannan ciyayin da nake gani suke fitowa barkatai to a wajen Allah mawdu' ne yana da ma'auninsa sai za ba ko ina ciyawa take fitowa ba ko ina ganye yake fitowa ba amma in kaga ya fito to a wajen Allah a kididdige yake wato yana yana nan ne bisa lissafinsa. to kaga nan akwai ni'imomi guda nawa abu na farko kasa abu na biyu shimfiɗa ta yadda Allah ta'ala ya kaddara komai yana iya faruwa bayan kasa abu na uku duwatsun da suka rike kasa domin turaka ne idan babu wannan duwatsu kasa ba za ta iya zama ba tarin karawa kenan shi yasa waɗansu suke cewa da ake ce duniya wato rawa take yi tana nan kaman kwallo suka ce a ƙarƙashin wannan a kaikaice za a iya fahimta tun ba don Allah ya turo duwatsu sun rike ta ba to rawa za ta yi ba za mu iya zama ba sai dai kuma wannan idan ka je za ka samu inda aka yi saɓani da geographer ba haɗu aka yi daidai ba za abin da ayoyi suke gwadawa waɗannan manya-manyan duwatsu so suka rike ƙasa ba don haka ba da ta rinka matari kenan tana kadawa kamar mazari ba za a iya zama ba to waɗannan duwatsu da kake gani ko da sun tare maka iska ko suna jawo maka sanyi ko wani abu makamancin wannan to su ma suna daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala ana cire su to ba maganan zama dan adam ba zai iya zama ba sa'annan wa ambatna fiha min kulli shay'in mawdu'un kuma duk abin da kaga Allah ya tsirar to ya tsirar ne da tsari kuma wannan abu domin ya zama amfani ne gare ka saboda haka ko irin waɗannan gayyayyaki da ciyayi da muke gani Allah ta'ala yana tsirar da su ne suna taimakonmu ko da mu ba mu sani ba shi yasa in ka samu masu ilimi na ainihin tsirrai Iliminsu ba wai ya tsaya ne akan tsirran da suke amfani ga dan adam wanda dan adam yake ci ba a'a ya shafi har waɗanda 'yan adam ba sa amfani da shi ko dabbobi ne suke amfani da shi ko ma dabbobi ba sa ce don wata bishiyan ko ƴaƴan wata bishiyan za ka samu ɗan adam ba zai ci ba dabba ba za ta ci ba amma kuma akwai amfanin bishiyan idan haka ce za a sare bishiyan za a iya samun wata illa amma haka bar bishiyan za a iya samun amfani ko za a iya samun lafiya saboda haka duk abin da Allah ya tsarar a bayan kasa yana da amfanin sa sana sai Allah ya ce waje an na lakun fi hama aisha sa'annan sai muka sanya muku ababen rayuwa abin da ake nufi da ababen rayuwa kaga a bayan kasan nan ne ake kasuwanci a bayan ƙasar nan ne ake aikin gwamnati a bayan ƙasar nan ne ake ainihin noma a bayan ƙasar nan ne ake yin kiwo sannan a bayan ƙasar nan ne masu zaman kashe wando masu ke zama kowa yana walwalansa shine Allah ya sanya muku ababen rayuwa sai ga wanda yake zaman kashe wando sai dai shi kawai ƙarya da dogon buri ne zai dame shi amma kuma sai ga yana rayuwa bai mutu ba saboda zaman kashe wandon da yake yi amma duk da haka Allah tabaraka ta'ala bai kake ki ba yana samun abincin da yake ci to alma'aye sune abubuwan rayuwa shi yasa a musulunci ake bukata mutum ya samu abin da zai dogara da kansa ba wai abin da zai jingina a jikin wani ba bi ma'ana ka samu sana'a wanda musulunci ya halatta komi karancin abin da kake samu to lalle a nan kana daga cikin waɗanda kowace rana Allah tabaraka wa zai ringa ba su lada amma ka zauna sai an baka kyauta sai an baka sadaka sai an baka tallafe wannan musulunci baya goyon baya amma in ka fada cikin laluran da za a yi maka wannan wannan ko ba sai ka tambaya ba kamata yi a baka ba sai ka tambaya ba duk wanda ya baka baka tambaya ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai fi baki lada akan wanda ka roke shi ka matsa masa ka kai shi bango ko wani abu makamancin wallah saboda haka waja'alna lakum fiha ma'ayis mun sanya muku ababen rayuwa a bayan ƙasa wa mallatun lahu ratikin da abinda ku kuma ba za ku iya azurta su ba ba za ku iya ɗaukar nauyin su ba ba za ku iya ciyar da su ɗari bisa ɗari ba malamai suka ce waɗannan su ne bayi za ga a da mutum guda yana da bayi sama da dubu saboda haka ba zai iya ciyar da su ba Allah ke yake ciyar da su kai kar ma ka je da nisa yanzu za ka samu mutum yana da matansa guda hulu sannan kowace ta haifi ya'ya sun kai goma goma sannan ga 'yanci rani sun kai goma a gidansa sannan ga iyayensa ga ‘yar uwan wato ga ‘yan uwan uwarsa ga ‘yan uwan ubansa duk suna kansa shi yake ciyar da su yake ba su abinci to ba su abincin nan da yake yi yana ciyar da su shi yake kosar da su wa yake kosar da su Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma mutumin da aka ce yana da yara kanana a gidansa domin abincin da zaka ci su sai sun ninka ninkin ba ninkin za su taki da ke amma kuma kullum ana ba su abinci ba taba samun wanda yunwa ta ainihin lahana ki ko ta wato ta masa targade a gidan ba saboda haka Allah ne ke ciyar da su amma Allah ya baka waɗannan masu ciki rimda rimda wato cikin su masu ɗuri amma kuma kullum ka kaje ka kwanta ba abin da yake ka, ba abin da yake daga maka hankali wallahi da Allah zai barka da wayonka wannan cikunan da suke da ke ya tara maka masu ciki sun kai hamsin ya rarike musu cikinsu to ina fata ina tsammanin wannan wata rana gudu za ka yi ba za a samu ka ba sai a bangon duniya ai ta neman ka in aka ce ka dawo ma za ka ce to ya zan yi da waɗannan cikuna guda hamsin yaya zan yi to amma da Allah ya baka ciki hamsin ko sittin ko saba'in ne sai ka samu wato akwai hikima akwai albarka cikin wannan Allah tabaraka wata'ala shine yake ainihin ciyar da su shi yasa aka ce Allah ta'ala ya halitta mutane da aljanu ne ba domin su ciyar da ki ba ba domin su azurta ki ba dun ba za su iya ba na hannun su ma ba za su iya ciyarwan ba za a ga an samo kankanin abu an kawo gida za a ga kowa ya ci ya ce alhamdulillah kuma ba mai fitinan ka in an samu mai yawa ma za a ce alhamdulillah dan kadan ma za a ce alhamdulillah to shi yasa za ga mutane suke samun sauki ko mai karambanin karin aure ya hadu da bazaura ya yanta guda bakwai waɗanda mijinta ya mutu ya batta da su sai ga ya auro in aka ce masa 'ya'yan guda bakwai ya za ka yi da su sai ya ce babu damuwa Allah yana nan kuma in an kwana biyu nan ma ya hadu da wata bazaura ita ma ƴaƴanta guda shida sai ya je yana neman ta a ce yaya sai ce wallahi da mun tsohuwar budurwa ta ce lokacin da take yarinya na neme ta ai wannan tana da yaya guda shida kuma ga dukkan alamu manyan yaya ne masu duri sai ce ai Allah yana nan ita ma sai ya je kwaso ta bayan kuma nasu na gida to kaga wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala duk da kasancewa ba wai muna goyon baya bane mutum ya rinka ɗiban waɗannan iyalai yana tara su alhali ko ba zai iya rike su ba wannan hatsari ne da idan zaka aure ta to kana iya ce yaya kuma waliyansu su dauke su amma in za su iya zama a gidanka abinda suka samu za su haƙura haka shi kenan sai dai kuma ka sani ‘ya'yanka na cikinka idan suka ci ba su ƙoci ba to ranar takin alkiyama sai Allah ya tambaye ka domin waɗannan waɗanda aka zo aka yi abin nan ah, aka zo aka liƙa su daga baya haƙƙin ciyar da su baya kanka haƙƙin tufatar da su baya kanka to ya za ka yi ka kwaso su ka cutar da waɗanda haƙoƙinsu yake kanka sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale ka ba za a yi tambaya ba a daidai wannan gaba ba zai yi ba saboda ka kowane abu a rinka lura da shi yasa da Allah ya ce ya saukar da shi a aune to komai ma ka auna abin da ake so kenan kowane irin abu ka auna to yaskuru ta'ala kalkahu Allah ta'ala yana ambata mana yadda ya halitti sama da yadda ya halitti ƙasa da yadda ya kimfida ƙasa a nan wa maddahu iyaha wa tawsi'aha wa battaha da yadda Allah ya sa ƙasa tana da faɗi gashi mutane suna gina gidaje suna mallakan gonakai amma jeji ya kare jeji bai kare ba in ka ji an ce jeji ya kare a wani wuri da ba su da jejin ne za ka je wani waje kuma jejin ya yi yawa yanzu da mutanen najeriya za su yi hankali da ya kamata a ce san bisa gaba ɗaya an maishe ta gona da ba yunwan da za ta kori wani ɗan najeriya duk waɗannan masu zaman kake wando sai a rinka ɗiban su a tifa ana kai su can san bisa suna noma da za a samu ci gaba kwarai da gaske da abin da ya kamata gwamnati ta yi kenan kuma gwamnati najeriya za ta yi haka tun da ina jin ai dajin san bisa ɗin ba wajen shakatawa ne kamar dajin yankari ba ko yanzu dajin yankari ai an yanka da yawa ana noma a waɗansu wurare da yawa tun da dabbobin ma kullum komawa baya suke yi suna matsawa suna matsawa kasashen da suke zuwa ma su ma can suna da korosu dama haka ne yadda ake samun dabbobi a da a ce yanzu za a same su ba zai taba yiwuwa ba shekaru ashirin ko talatin da suka wuce nan dutsen tanshi ba kai zan kai karfe goma sha biyu na dare ba kuma an baka rufe kofan gida ba to kura za ta zo ta shigo shekaru ashirin ko talatin da suka wuce kuraye suna shigowa amma yanzu kafin ka ga kura za ka daɗe ko jeji ka je kafin ka ga damisa ko zaki za ka daɗe saboda mai saboda mutane suna da nausawa ko da ba noma suke yi ba wato ainihin bincikensu da fitinansu da ganin kwakwaf eh, da gulma da kicifi nasu to shine yake kai su waɗannan wurare to amma dai ƙasan Allah ba ta ƙarewa inda za ka yi gini ba zai ƙare ba inda za ka yi noma ma ba zai ƙare ba inda za ka yi walwala ma ba zai kare ba shine abin da malai yake fada mana sannan kuma daɗin daɗawa. wa ma ala fiha min al rawasi wal audiya Allah ya sanya manya manyan duwatsu da ainihin koramai ko kwasazzabai wal aradi wal rimal ga ƙasa iri daban-daban akwai mai danko akwai yaki akwai mai tauri akwai wanda yake mai rike amfanin gona ko mai rike ruwa da sauransu makamantan nan makamantan waɗannan wa ma ambata fiha min az-zuru'i wa thimar da abinda Allah ta'ala ya ainihin tsirar na mai, az-zuru sune abubuwan da mutane suke ci wa thimar ko 'ya'yan itace na marmari al-munasiba waɗanda suka dace Allah ta'ala yace min kulli shay'in ne. kowane abu yana da adadinsa yana da wazaninsa malo kuma sananne ne mutane sun san amfaninsa idan mai cutarwa ne ma sun sani saboda haka za su kauce masa Allah ta'ala ya ce waje an na lakon sannan mun sanya muku ababen rayuwa daban-daban sana'o'i iri daban-daban a bayan ƙasa wanda idan mutum ya fita zai samu abin da zai saya abinci wa mallastul lahu bi sannan kuma Allah ya baku abin da ba za ku yi azurtawa ba min dawa ga dabbobi da yawa wal an'a irin dabbobin gida ko yanzu irin abincin kaji din nan da ake samarwa kana da kaji ga ainihin sama musu abinci ba za ka iya kosar da waɗannan kaji ba don da masu kewan kaji suna cewa mu ka ba da kaji abinci to yadda su yake kewa kenan amma sai dai ina tsammanin naman zai da karuwa ko ko da yake wani ya taba ce mini wai in suka kai mun zalin daidai inda wato matsayinsu yake duk yawan abincin da ake ba su ba za su karu ba to riga sun kure tun da dama kajin asali ba na Allah da annabi ba <laughs> ba <laughs> eh in ji ba haushe wato yana so ya kushe abu ya gwada maka baya da asali sai ya ce wannan ba na Allah da annabinsa bane wato akwai shiriri ta kenan a ciki eh to kaga ko irin dabbobin nan da mutane suke da su za ga mutum yana da awakai yana da shanu ana kiwon su wa yake ciyar da su Allah subhanahu wataala wakila humul abid aka ce ko bayin da mutum yake da su wal ima ko ku yankun da mutum yake da su wadda wabu wal an'am wal aula ko kuma ƴaƴan da mutum ya tara a gidansa Allah baraka wa ta'ala shi yake ciyar da su ba shi mai gidan ne yake ciyar da su ba saboda haka walla maqsad abinda ake nufi ko wal qasdu shine Allahu ta'ala lalle Allah madaukaki da kake gani yamtannu alaihim bima yassara lahum min asbabil makatib Allah ta'ala yana musu baiwa ga abin da ya hore musu na hanyoyin wato neman abinci wa wujuhil asbabi wa sunufil ma'ay ga sana'o'i iri daban-daban wanda Allah yake bada basira wa mutane wa bima sakhara lahum min ad-dawabi allati yarkabunaha ga dabbobin da suke hawa wala an'am allati yaqulunaha ga dabbobin da suke ci wala abidu wal imam wal ima allati yastaqdimunaha ga ainihin bayi da yara waɗanda suke amfani da su ga ainihin ƴaƴa waɗanda yake gadara da su ko mata da yake gadara da su wa rizquhum ala khaliqihim la amma arzikin yana kan mahalicin ba wai yana kan wanda aka bashi kyauta ba ga Allah ya baka kyauta amma sai ya rage maka aiki in aka barka da aikin ba za ka iya ba gudu za ka yi kabar su saboda haka wannan ma ni'ima ce ya cancanta gode wa Allah kuma a bauta masa shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba sai Allah ya ce mai وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ولن ينكن آيوكما ذات cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi waɗansu ni'imomin na daban amma sai aka fara mana kimfila aka daɗa jaddada mana cewa duk abin da ka gan shi Allah ya kawo shi to akwai daidai gwargwadonsa sai dai kuma wani lokaci yakan iya wuce gwargwadon in ya wuce gwargwadon to an samu Ta ga misali yanzu idan ruwa ya yi yawa to matsala ne kuma idan ruwa ya yi yawa zai yi barna sai dai me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake sa wani lokaci ruwa ya yi yawa na mutane su dauki darasi sanyi akwai daidai gwargwadon yadda yake aiko shi idan ya yi yawa matsala ne zafi ma akwai daidai gwargwadonsa idan ya yi yawa matsala ne kudi ma akwai daidai gwargwadonsa in ya yi yawa matsala ne shi ma shi ma akwai daidai gwargwadonsa in ya yi yawa matsala ne to a wala haraj ko karatu ne idan ya yi yawa to hausa suka ce yana sa hauka sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya ainihin tsare masa amma ka duba wancan ka haddace ka duba wancan ka haddace ka duba wancan ka haddace in baka yi sa'a ba baka iya bambance mai kyau da maras kyau to fa ka rinka dagula mutane kenan kuma duk jayayyen da za a yi da kai da muƙabalan da za a yi da kai ba za a kafe ka ba ka ka zama fitina gashi Allah ya baka ilimi amma kuma ilimin na fitina saboda an yi ta nan ka yi ta can an yi ta can an kasa kama ka kawai sai dai a tsaya a ce wannan maganin sa Allah ne Allah ne maganinsa saboda haka ko karatu ne in babu tsari ya zo yayi yawa to shi ma zai buɗe kai mutane da yawa wanda aka ce sun yi karatun boko amma ya shafi kwakwalwansu zai ga ciwon nan ya kama su na kwakwalwa an wayi gari ma ba san ne abin nan ko da zai ga matarsa ko ɗansa ba zai iya faɗin sunansa ba waɗansu suna ce kwakwalwar ce ta yi aiki ko ta abin da yake cikinta ya fi ƙarfinta saboda haka abin da yake cikin kwakwalwa idan ya fi karfin eh, kwakwalwa to zai koma zero ne in ya koma zero nan to duk yadda aka yi a taro shi ba zai yi ba saboda ya je ya kure malejinsa ya koma zero haka Allah ya kaddara sai ga wani ya wayi gari bai san kowa ba ma da kuwa na ce waɗannan ai wannan gifted ne ai wannan kaza ne amma kuma ya koma zero in matarsa ta zo sai ta ce ni ne wance sai ya ce to kuma to din nan zuwa minti biyar ya manta dansa zai zo ya ce wannan waye ne ya ma tambaye ki wannan waye ne tunanin ma ba zai kawo masa haka ba ki dai an zo an gaishe shi kawai akwai bambanci kuma da rakin lafiya ya yi tsanani wa mutum don akwai wanda rakin lafiya zai masa tsanani ko a jikinsa ko yanayin rayuwarsa to sai ga shi ma ya zo ya rikice wannan kuma daban Allah ya tsare mu Allah ya ba mu lafiya Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in babu wani abu da kuke gani a duniya illa inda na kaza ino face a wajen mu akwai taskansa shi yasa muka ce da talaka ya san wannan aya to lalle da ya kamata ya nema a wajen Allah da talaka ya san wannan aya da ya kamata ya haddace ta ya mai da hankali a kanta shine in kudi kake nema to Allah yana da kaza ino idan dukiya kake nema Allah yana da kaza ino idan dabbobi kake nema kowane iri Allah yana da kaza ino idan mulki kake nema Allah yana da kaza ino sannan idan sarauta ko 'ya'ya kake nema Allah yana da kaza ino wa hadith wala haraj duk abin da kaga dama kana iya faɗa Allah yana da kaza ino saboda haka ka nema a wajen Allah sai dai Allah ya ce wa ma nunziluhu ba ma saukar da shi illa bi qadarin malo sai dai gurgudu wanda yake iyakantacce shi yasa malamai suka ce akwai abu guda daya yanzu mutumin da yake da kudi yace Allah ya baki duk kudin duniya ya kwace a hannun kowa ya bashi ba zai bashi ba ko ka taba jin wanda aka samu a ce duk duniyar na ki kala yake da kudi kowa talaka ne ba zai yi ba to karka je ma kana irin waɗannan addu'o'i don Allah ba zai baka ba amma Allah zai iya baka kafi kowa kudi a duniya kuma ga ka ka fito daga Najeriya a Najeriya ma daga Bauchi a Bauchin ma daga Gabas, yin Gokaru Allah yana iya baka kuɗin da kafi kowa kuɗi a duniya to kaga daga jan aya kuma sai a je ana maula a wajenka sai eh, jan aya ya riga ya kare kenan to wannan kan ba hana ka nema ba amma a tattara na hannun kowa kai kake da shi ba zai yi ba haka ma yanzu a zo a ce mulkin duniya kai kaɗai kake juya duniya yadda ga dama ba zai yi ba domin saboda yi maka iyaka a can baya akwai wanda Allah ya bashi duniya ya bashi mulkin duniya ya bashi lahira da ya ga matsayin da ya rike sai ya ce ya Allah nan gaba kada a sake ba da wani mulkin duniya ki kadansa domin ya san barna za a yi shi ma Allah ya taimake ki saboda annabci ne da manzanci annabi Sulaiman alaihi salam hmm. don sai dai mallaki duniyan ka kaf gaba daya sannan waɗansu suna ƙarawa da zilƙarnayin shi ma daman da Allah ya bashi yana iya zuwa bangon duniya gabas da yamma kudu da arewa amma kaga dukansu bayan Allah ne to yanzu haka zo aka ce ga wani shine mai mulkin duniya A ina jin talakawa mun shiga uku wallahi domin gaba ɗaya gamawa za a yi da mu kuma zai tara kulin kowa ya tara abinda kowa ya mallaka ya tara komai yana karkashinsa sai abinda ya ga dama har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai halaka shi shi ma to shi yasa zaka samu wani ya bullo a nan sai wani ya bullo a nan sai ai ta ainihin fada idan sun daidaita kuma to na ƙasa su za su sha wahala kaman giwa da giwa idan suna rikici me yake jin jiki ciyawa Su waye ciyawan talakawa su ne ciyawan yasa ko a zaben Najeriya in ka duba in aka samu masu karfi guda biyu wahala yake sha kafin a fita daga cikin wannan wahala za a dade saboda kowanne yana da karfin da ba za a iya rusa ki lokaci guda ba in zai tafi koto ba zai tafi shi kadai ba sai ya samu yan rakiya to ba mamaki cikin yan rakiyan nan ka samu akwai matanka da ƴaƴanka ko da 'yan uwanka saboda haka ke sa an samu giwaye guda biyu ko zakuna guda biyu suna rikici to ƙananan ƙananan halittu su suke shan wahala to wannan kan Allah tabaraka wata'ala ya bari amma a ce mutum ɗaya ga ki sai abin da ya ga dama wallahi ko a ƙasa ne idan ka yi ko a ina ne a jiha ce idan ka yi to ka baki shekaru hudu ko shekara takwas ka baki hudu ko takwas zai zo ya wayi gari yana faɗin magana na ce ba za a yi ba kai waye amma a da duk abin da ya faɗa ko shugaban ƙasa ne faɗa masa ko gwamna ne zai ɗauka amma na ɗan wani lokaci ne Allah tabaraka wa ta'ala duk waɗannan abubuwa yana yi amma a baka kai ne sole administrator na duniya ka kaf gaba daya sai yadda ka ga dama ka juya wannan ba zai yiwu ba sai ka samu wani ya balle ya ce kai dokan nan ba za mu yi ba to yadda kake gadara da makamin kare dangi shi ma yana gadara da me da makamin kare dangi in ka ce za ka harba naka shi ma zai harba nasa to sai dai ku mutu duka gaba daya dukansu ko ba sa son mutuwa to sai ga wanda yake da mummunan makami tsoronsa ake je, abin da ya ga dama kima zai iya yin tawaye a duniya zai iya yin kawo zai iya kawowa kuma ya samu magoya baya Ya sa Allah ta'ala ya ce duk abin da ka gani ba ma saukar da shi illa bi kadarin malo sai ainihin gwargwadon ba haka ba mutane za su yi dagawa to shi yanzu ma man kwaman ma za ka samu Allah ya hore masa amma sai ga yana ta hura hanci sai ka ce ba daga maniyi aka halice ki ba sai ka ce ba mace ce ta tsuguna ta haife ki ba sai ka ce bai yi yaranta ya yi wauta wato ya zama wawa ba yanzu kuma ya samu dama ya samu kuɗi ko ya samu mulki kaga yana hura hanci yana wani daga kafaɗa sai ka ce daga nan zai firu ya yi gidan aljanna gashin nan muna gani a kusa da mu ba ma sai an tafi wani wuri ba alhali abinda Allah ya baki ake diddige yake idan ya je wajen wani ma aljihu zai sanya ki gaba daya saboda haka wa ma nuna ziluhu illa bi qadarin malo wato ba ma saukar da ke sai da gwargwado wanda yake sananne وأرسلنا الرياح لواقحة وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وقاوة سنئ مؤمن هر إلى يوم وأرسلنا الرياح لواقحة Allah ta'ala ya ce muka aiko iskoki daban-daban domin su kasance lawaqiha abinda ake nufi da lawaqiha sune masu tabbatar da abu wanda idan sun hadu za su zama sinadarai na tabbatan abu kamar bishiyoyi akwai iskokin da iskan da suke nema lokacin da yayin itacen su yayi ya fara fitarwa to akwai iskan da take kadawa sai ga abin ya nuna ko kuma yayi kwari ko kuma abin zai bude ya fashe ko wani abu makamancin wannan saboda haka shuke-shuke da ake yi kanana kanana shuke-shuke akwai iskan da suke bukata dawa ko masara ko gyada ko wani abu makamacin wannan akwai iskan da idan ta zo ta kada to sai ga waɗannan abin sun dan kulla wato fure wanda ah, da shine za a samu yayin itace da gare su sannan kuma akwai har ila yau mutane su ma suna bukatan wannan iska yi idan babu iska ma ai rayuwar ba zai yi ba ka shiga can cike iska ta fi ka har can cike saboda numfashin da kake yi ai iska ne zaka ka shigar sannan kuma zaka ka fitar idan babu wannan iska ba za a zauna lafiya ba sannan idan zafi ya yawa akwai iskan da ake bukata domin saboda a samu mai alan samu dan sanyi a ji daɗi idan abinci yana da zafi akwai iskan da ake bukata wanda yake za a yi amfani da shi domin wannan wato abincin ya yi sanyi ko kuma ya yi daidai yadda za a ci sannan motan ka akwai iskan da take bukata idan babu iska kana ganin motan nan za ta tafi kai abubuwa da dama suna bukatan wannan iska shine Allah ya ce muna aiko iska domin ta kasance abin barbara su da hausa abin da suke fada kenan amma a zamanance sai ka ce sinadarai ne a cikin wannan iska din shine lawakiha. kuma bayan nan fa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga ainihin sama Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo iska domin ta ainihin dulkula wato gizagizai a wuri guda sannan kuma a tura da wannan iska inda za a zubar da wannan ruwan sannan ruwan ya sauka da wannan iska ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma ni'ima ce idan Allah ya ga dama sai ya turo iskan duk sai ya yi muku kwanukan ku ko kun mayar sai ya sake taki ina za ku zauna kuma Allah yana da iskan da idan ya koro iskan wallahi in kana waje zai taki da kai to idan Allah ya turo wannan iska ya zaka yi tunda a can baya ya turo ma wadansu al'ummomi irin wannan iska ma atat alaihi illa ja'alatu qarramin duk abin da ta ce kansa sai ta dandake shi ta murkuce shi gaba daya saboda haka ko dan adam ne idan ka je wucewa sai ka dauka mota gireda ita ta bi kansa wato ya riga ya kasance kaman kadangaren da ya fita daga cikin sa ya ajiya wajen wannan iska ce fa kawai to shi yasa aka ce a cikin iskar na akwai ni'imomi sannan kuma akwai azaba saboda haka wanda yake da wannan iska sai ayi yi taka tsantsan kada a saba masa a bauta masa ki kadai Allah ta'ala ya ce da muka saukar da ruwa fa ko kumuhu sai muka shayar da ku ruwan wannan wani ainihin lafazi ne a cikin larabci wanda suke amfani da shi fa'aƙaina kumuhu da eh, kamar muna faɗaɗa bayani a kan nahawu da za mu faɗaɗa kan wallan to mutane suna fama da awu kaje kai musu bayanin nahawu ai ba za a gane ba sai sai ya sake shiga rudani shi ne fa'aƙaina kumuhu a takaice kama muka shayar da ku wannan ruwa ɗin aka shayar da ku aka shayar da dabbobinku aka shayar da tsiranku kuma kuka ji daɗi wa ma antum lahu bikafinin da abin da ba za ku iya taskacewa ba to ga yanzu an samu dabara mutum zai gina gida ya yi rizabuwa zai gina gida ya ajiye ya sa tanki zai gina gida ya sa bohol amma wata rana sai a zuwa nemi ruwa a rasa saboda ruwan na Allah ne Allah ke yake ajiyewa ke yake tattalin sa sannan za a zo ga ki muna da dama da mai amma wata rana sai ai kwana uku kwana bakwai babu ruwan famfo ko ba haka bane amma ga dam iri daban-daban ko da yake masu nazari sun ce a cikin damanan nan idan dam dam din nan ba a yawan amfani da su wasu suka yi ambaliya to halaka ne shi yasa duk dam din da aka gina shi ba a barin sa ya ambaliya yanzu ka lura za ga wani lokaci yadda ake kawo ruwan da karfi zaka ji mamaki to dole ne a yi haka in ba haka ba idan dam din nan ya fashe to duk kulin da ka tara ya bi ruwa kai ma ba za a same ka ba balle kulin da ka tara shi yasa aka ce kowane irin dam ba a barin sa ya lalace da kansa wato yayi ambaliya saboda hatsari ne ga duk waɗanda suke kewayen wajen kuma yana ɗaukan lokaci kafin ya dawo normal kun san abin da ya wargaza ƙasashen larabawa ya mayar da su yaki shine asalin sa fakewan dam ne ya za in kaje za ga kusan ko ina sahara ne tun wancan lokaci har yau Gyaran sa ba za su yi ba sai dai su yi gyara dan abin da za su gyara inda za su zauna ko inda za su yi dan lambu ko inda za su yi wani abu makamacin wannan to saboda haka Allah tabaraka wata'ala shi yake taskacewa kuna yin dabarun ku amma wata ran za ku waye gari ba ku da ruwa za ka yi dabara ka aje kudi a banki wata ran za ka waye gari ba ka da ko sisi za ka yi dabara ka yi tattalin abinci ka ajiye wata rana za a ce abinci waya kare sai an sayo saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana ba ku abin da ba za ku iya taskace shi ba walansu kuma suka ce Allah yana ba ku abin da ku ba ku isa ku wadatar da kanku da shi ba to yan ka duba duk abin da Allah yake bayarwa wallahi baka isa ka azurta kanka da shi ba dole ka tsaya a iyakacin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka to me yasa ba za ka gane wannan shi kadai ya cancanta a bauta masa kai masa da'a ba domin ranar da ya kama kai idan ka saba masa za ka sha wahala ainu shi yasa wa ma antum lahu bikhazinin sai Allah ya ce mai وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا كما هر إلى يومون إن جاء الله da manyanku da ƙanananku da mazanku da matanku ya kamata ku sani lanahanu nuhuyi mu ne muke rayarwa wa numitu kuma mu ne muke kashewa sai dai ka san manyan mutane ba sa son maganar mutuwa to amma dai yana da jaddada muku domin wannan zai sa wato ba za a rinka yin tsiya ba ba za a saba wa Allah ba Allah ta'ala ya ce mu muke rayarwa tunda mu muka azurta kuma muke rayarwa kuma mu ne muke kashewa sai ka gama tarawa kafin ka more sai Allah ya kashe ka to kaga gara ka ita ka zanzan shine wa inna lalle mu ne inji Allah la nahanu nuhi wa numitu wallahi mu muke kashewa mu muke rayarwa wa nahnul warithun kuma Allah ta'ala yace mu ne masu gado don in ka tafi babu wanda zai gada mu zamu gada duk abin da mutum ya bari idan kwari sun ci arzikin Allah ne idan gara sun ci arzikin Allah ne idan iska ta daidaita arzikin Allah ne wannan ana son a gwada maka a karshen duniya idan mutane sun tafi duk abin da suka bari arzikin Allah ne shi zai gada dama shi ya basu. saboda haka wajen Allah wannan ba abin damuwa bane kai ne kake da damuwa ka tara kudi kana gudun ka mutu kabar kudi a banki ko kuma ka tara ainihin yaya kana gudun ka mutu kabar yaya baka san yaya za su yi ba ko kuma ka bar dangi ko kana tsoron baka son ka mutu don ka bar mulkin ka saboda me saboda zaka ga wulakanci a ainihin gangan jikinka ko a gawanka ko wani abu makamancin wannan amma Allah ba ruwansa da wannan saboda haka Allah ne mai kashewa ne mai rayarwa ne mai azurtawa ne mai talautarwa idan ka mutu ka bar dukiya Allah ne mai gada don akwai bayinsa wanda za su gada kuma bayinsa nan iri daban-daban ne saboda haka ko iska ya turo ko wuta ya turo ta zo ta kona wannan abin ko ta lalata wannan abin to dai duka arzikin Allah ne kuma kun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to haka kai ma zaka koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce mai ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم حقيقة من سن ودن سكي غباتا daga cikin ku ولقد علمنا المستأخرين sa'annan kuma mun san masu jinkirtawa malamai suka ce abin da ake nufi Allah ya san masu mutuwa ya san wanda suka mutu da masu mutuwa da kuma wanda suka rage saboda haka yanzu kowa cikin mun na Allah shi ya san waɗanda za su kai shekara mai zuwa kuma Allah ya san masu mutuwa a zakani ba mamaki wani ramalana ma ba za a kare da shi ba eh mutuwa zai yi wani kuma immediately bayan sallah mutuwa zai yi ya na ji an yi tsit zama eh. haka ne duk waɗanda suka mutu a can baya tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu Allah ya sani shine walaqad alimnal mustaqdimina minkum da alimnal mustakhirin kuma hakika mun san wanda suka rage saboda haka daga yanzu zuwa waɗanda suka rage har zuwa ƙarshen duniya Allah ya sani kuma kowa yana da ajalinsa Allah ya sa mu cika da imani to kaga ke yasa haka ambaci ni imomi haka ambaci abin nan sai ya kawo wannan so sai ka ya dada sanyi ka dada yadda da Allah ka bauta masa abinda yake bukata kenan a karshe sai Allah ya ce mai وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك كما للي أبنجدنك هو يحشرهم شين زي تعد gaba ɗaya ranar تاكين القيامة saboda haka duk abin da ka ji an ambata da sama da ƙasa da iska da ruwa da ɗan adam da aljani da wane ne da wane ne Allah tabaraka wa ta'ala ki zai tayar da su ranar takin alkiyama innahu hakimun alim lalle Allah ta'ala mai hikima ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala masani ne to kun ga waɗannan ba mu karanta sharhin su ba ba mu karanta sharhin su ba kai tsaye mu karanta ni kuma salon da nake daukawa ina fassara kai tsaye nakan zo bi sharhi kuma saboda sharhin akwai wadansu ayoyi to yanzu yadda muka yawa da yanzu mu karanta sharhi ma sai mun yawa da kuma gashi mun ce muna son mu yi karatu wato na zuku tunda abu ya zo karshe eh don kun ga bangaren ayoyin da za mu shiga za a yi magana ne akan halittar dan adam da halittar aljani sannan da halittar tsinannen nan la'anannen nan wa kenan iblis ke dan ne darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agogon ba da fiya ne ana yawan fara